karafan da suka ɓoyi da ba a san da su ba wa ma zahara da karafan da suka bayyana waɗanda aka gani ko aka sani duk sai an tattara su gaba ɗayansu za su iya zama kwaɗo da zobe ɗaya na jikin waccan sarƙaɗe to da silsilatu min fammik wannan sarƙar sai a cusa ta ta cikin bakinki ke 'yar iska a duniya wanda ba kya jin wa'azi an faɗa an faɗa kin ji wannan sarƙa sai a cusa ta cikin bakinki wa tukhraju min duburiki sai a cusa ta har cikin cikinki sai an fito da ita daidai ta duburaki Allah kyauta fatastagisi na bishir ma'in idan masifa ce masifa sai ke nema a ɗan aga agaza muke da makwalɗe na ruwa fayo tsaunaki shurbatan sai su kawo muke wani ɗan makwalɗe na ruwa ya minha lahmu jismiki gaba ɗaya naman jikinki kina kafa kai za ki sha wallahi sai ya zagonye gaba ɗaya faɗa a ƙasa fata ƙulina a lokacin sai ki buɗe baki kina cewa mala'ikun da ke wannan azabtar da ke ɗin ala tarhamuni yanzu ba za ku tausaya min ba ala tarhamuni ba za ku ji tausayi na ba faya na sai su buɗe baki su ce mata kaifa narhamuki ya za a yi mu ji tausayinki walam yarhamuki arhamur rahimin bayan Allah mafi tausayin masu tausayi shi ma bai tausaya miki ba kin manta abin da kike mai a duniya shi ne za ki ce wa a tausaya miki to ba za a tausaya miki ba fa'iza da kalun nara ‘yan wuta na shigewa wuta ba da attobih wata daga nan ne zargin juna da matsama juna kuma sai ya fara a tsakaninsu ‘yan wuta haka suke yanzu da sun shiga wuta sai wannan ya kalli wannan ya ce ni dai kai ka ja mun ya za ka ce ni na ja maka sai ya ce ah to ai ni ma kai to sai kuma su fara zargin juna an gane ku suna gasawa juna baƙaƙen maganganu faya kuluna su buɗe baki ka ji sun ce wai manin lazi a gwana wai wane ne ya halakar da mu ne a duniya waye ja mana matsalan nan ne manin lazi a adallana wai wane ne ya zama dalilin ɓacewa mu waye ɓatar da mu ne a duniya faya tabarra'ul atba min waɗanda suka bi waɗanda aka bi sai su nuna ba ruwansu da waɗanda suka bi su wurin bata a duniya wa ya tabarra'ul matbu'una min al-atba waɗanda aka bi su a duniya sai su nuna ba ruwansu da waɗanda suka bi su qala ta'ala Allah ya ce idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar Allah ya ce a daidai lokacin da waɗanda aka bi sai su nuna barrantarsu su nuna ba ruwansu da waɗannan da suka bi su a lokacin kowannensu ya ga azaba gadan-gadan tayo kanshi duk wata dangantaka da alaƙa da ke tsakaninsu sai ta yanki wa qala alladhina taba'u waɗanda suka bi waɗanda suka batar da su sai su ce lau anna karratan kai da Allah zai mana wani arziki guda ɗaya mu koma duniya fa na wallahi da mun tsine musu albarka da mun nuna musu ba ruwanmu da mun nuna ba za mu ƙara bin su ba kama tabarra umina kama yadda yau suka ce ba ruwansu da mu Allah ya ce kazalik yurihimullahu a'malahum hasaratin alai kamar yadda ka ji dinnan haka ake nuna musu ayyukansu su zama asara a kansu wa ma hum bi kharijina minan nar kuma in sun shiga wuta a wannan rana su dinnan ba masu fita bane zama ne za su yi na dindindin jama'a Allah kyauta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya tabarra'ul kubara wasadatu wal aqwiya min du'afa manya-manyan masu jagoranci wurin saɓan Allah da shugabanni masu wucewa mutane gaba wurin saɓan Allah da masu ƙarfi da ke wucewa gaba wurin saɓan Allah a ranar sai su baran-baran su nuna ba ruwansu mina du'afa daga masu raunin da suka bi su wurin saɓan Allah ɗin ƙala jalla sana'uhu Allah wanda ya ban shi ya ɗaukaka ya ce ya kulun ladina stud'ifu lil ladina stakbaru laula antum lakunna mu'minin asalin ayat cewa Allah yi wa qala kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil ladhi bayna yadayhi ولو zalimuna إذ inda rabbihim yarju'u ربهم ila بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا laula antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum an alhuda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا الله يتي وأسر الندامة لما رأوا العذاب waj'alna al-aglala fi a'naqi allazina kafaru hal yujzauna illa ma kanu illa ma Allah ya ce waɗannan da suka kafirci wa qala allazina kafaru sai ka ji sun ce lan nu'mina bi hadha al duk inda aka yi wa'azi sai ce mu ba za mu yarda da wannan qur'ani da ake ja ba la tasma'u li hadha walgau fihi la'allakum taglibun mu ba za mu yarda da ayar ba duk ƙarya ne aya an fi sanin aya ne wala billazi bayna yadai haka abin da yake gaba ga alqur'ani in ma an ja ba za su yarda ba Allah ya ce walau tara wallahi da za ka ga idh zalimuna kafirai mushirikai, fajirai 'yan iska na duniya da za ka gansu a lahira mawqufu na inda rabbihim ga su tsaitsaye sun tsaitsaya a gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dil qawl wannan yana gasa ma wannan bakar magana wannan yana gasa ma wannan bakar magana da za ka gansu a lokacin wallahi da ka tausaya musu ya kulun lazina ifu su waɗanda suke masu rauni da aka raunatar sai ka ji sun buɗe baki suna cewa lillazi na stakbaru ga manyan nasu masu girma da ɗaukaka a kansu su talaka sai ka ji sun buɗe baki suna cewa su manyan mutanen laula antum mu a duniya ba don ku ba lakunna mu'minina wallahi da mu mu'mine ne duk kuka ja mana qala allazina stakbaru su manyan nasu sai su buɗe baki su ce lillazina ifu ga masu raunin ana hannu sadadana kuma anil huda yanzu anan ne za ku buɗe baki ku ce mu ne muka kange ku muka tare ku daga bin shiriyar Allah ba da kun bayan shiriyar ta zo muku bal kuntum mujrimina ba wani ku dai yan iska ne kawai za ku kala mana yan iska ne kawai ku kun ga ta rikice ne za ku kala mana wa qala alladhina stud'ifu su masu raunin waɗanda aka raunatar sai ka ji sun buɗe baki sun faɗi lillazi na stakbaru ga su manyan da suke waccan magana sai su buɗe baki su ce musu bal makarun lai ku ne kuka rinka makirci dare wannan hari da rana duk inda za a yi wa'azi sai ku ce mu je mu tada zikiri ana jan aya ma kar kunnan me ji jama'ar musulmi kun gani duk inda za a je wa'azi ana gobe za a zo an sai a zo ana yawo da lasifika iya gudun ka iya ladanka iya gudun ka iya ladanka da ka san wannan karatun da ake a garin nan duk inda za a ji wa'azi billahi lazi sai abu ana cewa mutane iya gudun ka iya ladanka iya gudun ka iya ladanka kamar wata aya qur'ani watan daga tudun wada wanda ya gudu sabon gari to wanda ya je samun rufa ladan shi ya fi girma wanda ya wuce shi kana gaba wanda ya je giwa koshi nashi ladan ya fi wanda ya je huntuwa nashi ya fi na giwa wanda ya je zamfara kuma ya kusa kat wanda ya tafi sankwatutu wanda ya shige nijar din nashi ladan ya fi wanda ya ƙetare wuce libya <laughs> inna wallahi tallahi ku kuka rinka makirci dare da rana an gane ko na a lokacin da kuka rinka umartar mu an nakfura billa mu kafirce cewa Allah wa naj'al lahu dada mu ci gaba da ya mai shirka jama'ar musulmi kun gani walla akwai wani zakiru wata waka da yake in ka ji da ke cikinta Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kai watan waɗannan mutane wala ba san waye Allah ba billahi lazi wa ma qadarullaha haqqa qadari suna wasa da ubangiji akwai ban tausayi matsalar jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta watan jama'ar musulmi ahalus sunna sun wala a ƙasar nan lokacin da aka fara da'awa abin da ka san zai sa kar a fahimci dan izala wallahi tallahi duk wanda yanzu dan shekara ashirin da biyar ne wallahi tallahi ƙarya ne bai san komai ba don lokacin rigimar shekarar shi takwas to me ya sani wallahi wa'azin farko da za a shiga cikin garin zaria a yi na izala muna cikin hudu billahi lazi la ila illa kamun mu karasa muna lokacin mu yara ne mu ne yara a ciki wallahi marmara da kahon sa na hango an wululo a sama kuma wai can za a je ai wa'azin kai izala an yi bala'i da an gawa kai inna lillahi wa inna wallahi tallahi jama'a ana ana gomar marmara amma ana tafiya a haka haka muka sa wurin na mota rididim rididim mun isa ga wani an fasa kai jini na zuba amma an haɗa lasifika an wurgo su ƙasa wallahi tallahi ya agaji haka suka ɗauki lasifikokin suka riƙe da wayar a wani yana nan malam bari malam haruna sunan shi wallahi tallahi janaretan da yake ba da wutar na rantse da alƙur'ani a ka muka isa ya ɗora shi a kayana ci gagagagaga ga shi da rike da dandareto kama ya ɗauki kwano ana wa'azin ana jifa wa'azin farko da aka yi a cikin birnin kano wa'azin shahuci ka je ka ji kasar ɗin ana wa'azin ana harbin bindiga amma lokacin a bas isa lauya ya yi wa'azin shi ne yana cikin wa'azin aka fara harbi da bindiga amma wallahi bai daina ba za ka ga gaisa a ce sun harbuwa na gashi ya fada a ƙasa amma wallahi an kyata tashi ka inna lillahi wa inna an zo an yi wani irin zane shi ba jaki ba shi ba kare ba shi ba alade ba an yi shi da fuska kamar ta mutum ga gemu ga shi wani iri ana bi ana sayarwa an rubuta wallahi tallahi dan izala ne gashi ya zama haka an ratse fa a ƙasa a rubuce inna lillahi wa inna ilaihi kai da ka gani inda ka fara kana son ka shiru sai ka ce inna aka zo ana bi duk inda akwai mutane musulmi sai a je a shirya wa'azi dan izala mugun bawa jakin banza la'ananne dan izala bayi da harka sai ta zagin manyan nasa bunsuru mai gemun iska Allah wadaran la'ananne ɗan izala ya kar kansa domin ya kar babansa ya yanki kanun tsohonsa ya zagi rasulullahi ya zagi wali tijjani <laughs> watan jama'ar musulmi a ratso wani yanzu musulmi ahlu sunna su goda Allah billahi allazi la ilaha illa huwa shi sa duk dan izalan da za a kawo sunna a ce a yi rigima da shi a kai. wallahi tallahi wannan ya ya lalace asara wallahi tallahi wannan ba taɓaɓɓe babu asararre wallahi irin shi kai to kun ji bal makarun laili wan nahar iz na an nakfura billah ku kuka rinka ziga mu mu kafircewa Allah ai wa'azi ku ziga mu mu kiji wa naj'ala lahu andada mu ci gaba da wa Allah shirka wasarrun nadamata a nan ne sai su bayyana ma juna nadamasu kun ga sarru wannan kalma ce wadda yanda kake ɗauka aka san haka take da ma'ana wa asarrun nadamata shine a nan wa azharun nadamata ne an gane ko sai su bayyana ma juna nadamasu lamma ra'awul azab yayin da suka ga azaba gadan gadan a gabansu tana jiransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una suratu saba aya ta talatin da ɗaya zuwa da uku ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah karatu sai kuma na gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum